kuma sai muka duba hannu muka ga ya baki sosai har da wani tabo da bamu da da bai da ma ciwo a wurin ciwo haka a buɗe. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin ya ta faifan bidiyon cin zarafin wata mace da ɗan majalisa mai wakilta Adamawa ta tsakiya ya yi, Shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba, likiciya a babban asibitin ƙasa da ke Abuja da take zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru shida fyaɗe da gasa mashi a ƙuba a makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya. Bayan gabatar da kashin farko na bayanin nata kuma muka sami labarin cewa. Hukumomi sun kai ziyarar zata makarantar sai dai kawo yanzu ba mu samu wani ƙarin haske dangane da abin da ya biyo bayan wannan ziyara ba. Ga ci gaban bayanin da ta yi wa wakiliyarmu Madina Dauda. Hannayen shi kuma nuna mana cewa a can ana ɗiban jini. Kuma sai muka duba hannu muka ga yayi baki sosai har da wani tabo da bamu da dabe da ma ciwo a wurin. Ciwo haka a buɗe. Muka yi ta mamaki yaya haka. Ya je gida ya je cikin kayan akwatin na kayan asibiti. na first aid sai ya ciro sirinje ce gashi irin a can babba ake ɗiban jinin shi da shi ake zubawa a kwaf ba babban su a can a jajanin jikin shi a zuba a kofi eh haka ya mana bayani yace ana zubawa sai a miƙa wa babban sai babban ya sha yana muna jin abun naka muka kasa bacci daren nan sai da safe muka tashi muka wuce makaranta aka haɗa mu da kuka je makarantar nasu makarantar na eh saboda da ya mana bayani ya nuna cewa kamar seniors in su ne kamar manyan su ne a cikin hostel inda suke kwana sai muka ce to tunda hakan ne da ya mana maganan bayanin cewa akwai malami ba ki to goma mu je wurin principal din mu gaya mishi kila wasu yaran suna abubuwa da ba a sani ba da muka je muka gaya wa principal din tare da shi da iyaye biyu da vice principal da harshe mai duba su a hostel din da muke waje ya gaisa da mu lafiya muka gaisa yana magana muna shiga cikin office in principal bayan mu masa bayanin haka sai principal din ya ce ya gode da wannan yadda muka gaya mishi wannan zai duba zai tabbatar ya duba ya yi binciken nan da kyau yace dan Allah kada mu gaya ma police in an gaya ma police ya nuna mana hoto a saman kan shi yace gashi fa wannan principal in da ne shine na shine kafin shi shi ya karba hannun shi yace principal din nan fa an samu wani damuwa da principal din ya sai sai ya je kira police yaran nan suka haukace suka masa duka har ya suma ya shiga koma ya mutu motan shi ma suka babbata to da ya faɗi haka shi principal din ke baku wannan labarin eh sai tsoratar da mu sai muka tausaya mishi kuma don ya ce shi sauran shekara daya zai ritaya don allah kada mu kira mishi wani damuwa saboda haka shi zai duba a hankali zai yi binciken nan a hankali kada mu kira police ya sunan principal mr onoja sai muka ce to sai muka amince kuma da shi saboda muna masa kallon tun da shi ya daɗe da ya duba yaran nan zai san yadda zai biye da su wato deaf psychology ku ce bari mu bi a hankali sai mana sai roƙe mu sai ci dan Allah duk abin da za a yi mu yi amfani da PTA na makarantar wata kungiyar iyaye da malamai sai muka ce to a gaban mu kuma sai yana ta mai duba su a hostel din tsawa yana ta masa fada abu haka na faruwa baka taba fada mana baka taba gaya mana ba shi malam ya haya da kuma muka gaisa da shi a waje magana a gaban nan da ake faɗa ana tsawata mishi ana tambayi sai kuma ya tsitsiye shiru bai ce eh ba bai ce a'a ba principal na ta masa fada so daga baya muka kada fa suna ta mana acting ne fa yana ta faɗa shi bai ce eh bai ci a'a cewa ana abubuwa a hostel din nan ba sai muka ce to bari mu ba su benefit of the doubt dai sai ya ba mu number PTA chairman sai muka buga wa PTA chairman muka shirya za mu haɗu da shi the next day hmm. eh, washe gari sai muka haɗu da shi a can wurin family medicine a can national hospital inda ake duba imran sai ya mana bayani ya ce shi ma kai ke fama da yar shifa tana ta faman ciwon koda yanzu haka take kwanciya asibiti wani lokaci har wata daya haka shi da iyalin suke ta fama ita saboda makarantar nan ne toilet su ba hayansu ba tsafta akwai damuwa a wannan makarantar wallahi suna ce ha'a to dana da ya zo na tam daya ma ga abun da ya faru Allah ya kyauta yanzu ina tunanin sauran yaran kuma to ya suke fama kenan me suke gani kenan na ce kai Mr Vincent wato shi PTA chairman gaskiya gwamnati mu duba mu taimaka ma yaran nan saboda shi principal a ran da muke masa wannan karan ya mana complain cewa ai kudin abincin yaran nan a bashi ma ya karba domin musan da aka mana bayani muna aje naira ɗari ɗari don a siya ma imran shinkafa da miya stew kowane safe saboda abincin kalace na safe ba su samun wai sai wuraren karfe goma sha ɗaya to kaga yaron da ke boarding da safe zai tashi da ɗan jin yunwa ba daman ka ce zaka bar yaro haka har karfe sha ɗaya to haka muke ajiye naira ɗari kowane rana saboda a siya min shinkafa da miya sai kuma shi ya wa kuke ba kuɗin sayan shinkafa da miya akwai guardian in shi wata malaman su ita muke baya bawa da an da taimaka ana siyan mishi abinci don kada ya zo da yunwa to ita lokacin da ake daukan imran ko kuma a yi irin wannan abin da shi a cikin wurin kwanansu hmm. ita tana ina ita tana koyarwa amma ita gidanta na wajen makarantar ne kuma mun tambaye imran me yasa bai gaya mata ba me yasa bai nuna mata ba sai ya ce wai ai in ya nuna mata za su kashe shi saboda haka shi bai taba mata bayanin a cikin makaranta kenan eh. yana tsoro eh yana tsoron gaya mata haka nuna mata bayanin ga abun da ake mishi to shi principal ma ya kara mana a PTA meeting ya kara nuna bacin ran shi akan yadda iyaye ba su biyan kuɗin sola saboda haka tunai tunanin to kar yaran nan fa suna zama cikin duhu kuma wato hakan ne suna zama cikin duhu mun siya ma Imran torchlight har hudu sai a ce ya bata haka muke siyan torchlight ko da yaushe to da ganin haka sai na ma PTA chairman bayani gaskiya PTA chairman fa dole mu tashi mu taimaka yaran nan mu duba mu gani na ce gaskiya mu nema taimako wuri saboda makarantar nan fana neman taimako ne ba wuta ga fidin ga kuma wannan abubuwan da ke faruwa a gaskiya sai ce gaskiya hakan ya kamata sai ce yanzu abin da zai faru zai shirya da secretary na pta a duba a ga yadda za mu rubuta wasiƙoƙi zuwa ga ma'aikata kamar na su lafiya su ndlea su primary health care sai na nema numban shi executive director to kafin ko kai ga yin wasiku ba ku je kun yi karan wannan abin ba a'a shi ya hana mu cewa kada mu je mu gaya ma police ai mun so bayan mun masa bayanin nan mu je dm police station na kuje mu je mu ba da complaint to yayi yadda ya ba mu tsoro haka nuna mana cewa kada mu je ga police shi sa muka haƙuri muka danna zuciyarmu yan uwa ma sun ta mana faɗa yaya haka abu, zai faru ba mu je mun yi complain ba sai kuka ɗauki imrana ko ka kai shi asibiti kawai eh rana washe garin da yake mun kai shi asibiti sai aka ci gaba aka dudduba shi aka tabbatar cewa gashi fa duburan shi ma duk jazir gashi na a buɗe sai aka tab sai likitan suka dudduba suka ce gaskiya wannan yaron nan ga yadda bayanin yaron nan ya yi faɗa ga abubuwan nan gaskiya yaron nan an luwaɗi da shi ne to da aka bincika cewa an yi da shi sai aka yaya a cikin asibiti kun an ajiye shi a asibiti ne an masa aiki ne mai aka yi a'a daga farko imran baya bacci da kyau a gida da ya dawo sai sai dan allah duka a zo a kwana daki daya da shi sai ya ce kada a kashe wuta da dare ya kuka kukan dare da firgici ko kafanka ko zamini ne ɗan taɓa shi sai ya tashi da gudu sai kusan buga kanshi a bango sai ka kama shi to mu haka muka ta fama da shi da wannan abun bayanin nan ya fito sun ka ganewa ok wato yaron nan fa akwai abun da ya gani ne da ya ja haka sai aka mana bayani cewa dole ne a taimaka mishi to ta hakan muka hada da wannan don an babba magunguna mu dinga bashi to da za mu mu so mu kai shi a masa aiki da wuri amma sai aka mana bayani saboda ya samu post traumatic stress disorder wato kaman tsoro da yawwa so mu ji da ba shi lafiyan wannan tukunna saboda ina za a iya duba yaro a yi masa aiki a wannan halin dole ne sai an tattara shi wuri daya ya dawo jikin shi hankali ya samu sauki to hakan amma ya ta zaman ruwan gishiri mu an ta mana bayanin an ta ba shi antibiotics duka har aiki haƙorin shi ma an yi masa saboda an ashe bugashin da aka yi ta yin nan da bai cin abinci a ta ba shi paracetamol likita suka ce ba damuwa mu ta ba shi paracetamol zazzabi da yamma da na gaji na ba shi wani antibiotics yana sha bayan kwana uku muka ji muka ga likitan haƙori sai gashi an ga iwa ya taru a saman kashin nan sanda aka cire haƙori don ya ji daɗin warkewa da To lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana kan wannan batu. Kafin nan a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati ta kurame da ke kuje Abuja. da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta mana hira da ita sai kuma Bahiro Dododo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su